فمنع الخيرات عن نفسه Ya hana kansa يهنا كنس الخيرين na الخيرين دنيا للآخرة ya kuma hana duk wani wanda ya bi shi ya biya wa son zuciyarsa samun alkhairin duniyar lahira ya bata ya shiga daji ya batar da wanda suka bi shi gaba ɗayan suka shiga daji irin wannan mutum ko irin waɗannan mutane ba wanda ya kai su zalunci in ji Allah me yake faruwa na ladina na. sanajizi ya yazdifuna da sannu za mu yi sakayya ga waɗannan da suke kau da kawunan su an ayadina ga barin ayoyinmu za mu su sakayya da su al'azabi da mummunan azaba ai a shaddihi da za mu su sakayya da mafi tsananin azaba bima kanu yazdifun saboda dalilin yadda suke kau da kawunan su ga barin ayoyin namu sababin da zai samu musu azaba mafi tsanani ne kawai da kai da suke gabarin ayoyinmu kawai da kai da suke gabarin manzonmu izgili da suke wa manzonmu izgili da suke yi wa littafin wanda ke kunshi da waɗannan ayoyi da ake karantawa hal yanzurun هل ينظرون إلا ربك أو ياتي بعض آيات ربك نعم يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها خيرا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل

da irin halayen mutanen nan masu ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu ƙaryata manzancin da aka bashi masu ƙaryata littafin da aka bashi domin ya shirya da duniya Allah ce hal yanzurun ko akwai abin da suke sauraro ai ma yantazirul mukazzibuna gaskiyar lamari shine masu ƙaryata Muhammad da littafin da aka ba wa Muhammad ba abin da suke sauraro illa an tatiyahum illa an mala'ikatu face mala'iku su zo musu ba abin da suke jira yanzu kam face zuwan mala'iku an tatiyahum bitta'i ana karanta shi haka tatiyahum da ta ta'atiyahum wa quriya bil ya'i ana kuma karanta shi da ya illa an ya'tiyahum al-mala'ika ba da suke jira sai zuwan mala'iku su zo musu da qabdi arwahin saboda ɗaukar rayukansu lokacin da ajalin su ya cika aw ya rabbuka ko kuma ba da suke jira sai zuwan ubangijinka zuwa da ya dace da shi shi yasa malam yace ai amurhu ba da suke sauraro sai zuwan umarnin ubangijinka ko al'amarin ubangijinka أو إتيانا إلهيا كوكما زوا إرن الله لا نعرف كيفيته بمسن يا إرن زوا يكيبا أما من إيمان يوانا زوا ما ليتي ينفتر تبيو واتو إتيانا إلهيا لا نعرف كيفيته وهو أسلم wannan shi ya fi kyau shi ya fi wato lafiyar fassara min takdiri malam yarid bihi ilmun akan ai ta kaddara wani abin da ilmi bai zo ilmi bai zo da shi ba wata hujja ba ta zo da shi ba kun san irin wannan ayoyi sun zo alqur'ani wurare da dan dama dama a cikin alqur'ani da cikin suratul suratul baqara Allah ta yanzuruna illa an yatihumul mala'ihum Allah fi dhulalin min al-ghamam wal mala'ika illa an yatihum Allah fi dhulalin من الغمام والملائكة وقضي الأمر نعم وإلى الله ترجع الأمور أتكلم سورة البقرة ألا تنبي ما تصورين كي يتي هل ينظرون ko akwai abin da suke saurarawa illa an yati yawmullahu face Allah ya zo musu Allah ya zo musu fi zulalin min al-ghamami cikin cikin wasu inuwoyi na giragizai ya zo musu wal mala'iku tare da mala'iku wa qudiya al'amuru a wannan lokaci a gama al'amarin wa ila Allah turja'ul dama kuma zuwa ga Allah ne lamura suke komawa ranar kyakkyawar fassara shi ne a ce Allah ya zo musu irin zuwan da ya dace da shi ba mu san ne yadda zuwan yake ba kamar yadda ba mu san ne yadda iman Allah yake ba ba mu san ne yadda ganin Allah yake ba ba mu san ne irin yadda karfin Allah yake ba amma mun yadda Allah yana ji yana gani yana da karfi ba mu san ne zatin Allah ba amma mun san Allah yana da zati hmm? to haka nan kuma zuwa Allah yana zuwa duk inda ya ga daman zuwa zuwa da ya dace da shi ba mu san kaifiyarsa ba a bisa ƙa'idar ayan nan ta suratu shura zai yi saka misli shay'un a bisa ƙa'idar zai saka misli shay'un babu wani abu da za a ce tamkar shi ne amma kuma fa shi shi ne asami'u shi ne mai ji albasiru kuma mai gani a lokacin da Allah ke tabbatar wa kansa ji da gani da sifanta kansa cewa shi mai ji ne shi ne mai gani a lokacin ne kuma da yake cewa babu wani wanda yake irinsa saboda ka mun yadda mu masu ji ne mu masu gani ne amma irin ji da ya dace da mu jin mu ba irin jin Allah bane kuma ko mu ya mu ma ina ji kana ji amma dole ne ji na ji na zama irin haka ina gani kana gani dole ne ganin ka zama to irin nawa har dabbobin mu wata dabba cikin duhun dare tana gani mu ko yanzu da an kashe fitila ba ma gani mu mutane ko haka wani wata dabbar daga nan dabba karama dabba ba ta da bata iya gina wa kanta daki ba bata iya buga kwano ba ta iya kera mota ba amma tana iya ganin daga nan zuwa mil ɗari yanzu irin su tattabari a ce suna da baiwa idan su kamar yadda tv ne duk inda suke nan za su iya ganin abu gawon kilo ɗari ko fiye da kilo ɗari suna iya ganin ga ƙwayan dawa ga inda aka yi canja za a je su ɗauka saboda haka tabara na gani mu ma muna gani amma ganin mu irin da tabara ne ba irin da bara ba to na Allah yanzu muna cewa hannun teku hannun teku irin hannun mutum ne muna cewa hannun riga hannun riga kace hannun riga hannun riga irin hannun dan adam ne amma kuma suna ya zo daya saboda haka Allah na ji ji irin da ya dace da shi mu tabbatar masa da ji ji da ya dace da shi Allah yana zuwa irin zuwa da ya dace da shi kada wani ya ce sai ya ba wannan wurin ta'wili a sanar fajr ma Allah ya ce waje a rabbuka wal malaku saffan saffa na'am وجيء يومئذ بجهنم نعم يومئذ تذكر الإنسان وأن له الذكرى To a wannan sura ma ba haka Allah ya tabbatar da ji eh, zuwansa ba? Allah ya ce wa ja a rabbuka wal malaku, Ubangijinka kuma ya zo tare da mala’iku. Mala’ikun sun zo saffan saffan suna sahu sahu. Wa ja a rabbuka wal malaku eh, eh, saffan saffan. Waje ji a yau ma’izin bi jahannan. Kuma a wannan rana aka zo kuma da jahannama mala'iku suna daure da ita suna janta dubbai na mala'iku suna daure da jahannama suka kawo da ita ma jahannama yau mai zai da zakarar insa a wannan rana ne mutum bijirarre a duniya kafuri wanda ya kasa yi imani da Allah ya kasa kullawa kansa abin alheri a duniya a wannan rana zai ce zai tuna ce o oh, ina ma da na yi imani da na yi abin kirki amma Allah ya ce wa ina lahu zikira wannan tunawa mai zai amfani mai zai masa lokaci ya riga kure to muhimmi dai anan shine Allah madaukakin sarki ya sifanta kansa da zuwa mu tabbatar masa da cewa Allah yana zuwa zuwa da ya dace da shi kada ka turanta irin zuwa irin naka a irin zuwa da ya dace da shi wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jama'a to ba abin da suke jira sai ubangijin ka ya zo aw ya'ti babu ayati rabbika ko ko sashin ayoyin ubangijin ka su zo ai alamatuhu alamomin da ubangijin ka ya ajiye su na nuna kusantar kiyama ko na ƙara tabbatar da mulkinsa ai alasta'a wata alamomi da ke nuna kiyama tana dab da isowa yau ma ya fi babu ayati rabbika kowa ya sani ranar da sashin ayoyin ubangijinka za su zo malam ya ce wai ya tsulu shamsi min maghribiha waɗannan ayoyi su ne wato fitar rana hudowar rana daga yamma kullum da safe rana tana fitowa ta gabas ɗin da muke idan wannan rana ta zo ta nuna duniya tana dab da karewa kawai sai a ga rana ta fito ta yamma za a ga wannan rana tilas ranar na zuwa kama fi hadisi sahihaini kamar da ya zo cikin hadisin imam al-bukhari da imam muslim a wannan rana ranar da sashin ayoyin ubangijinka za su zo la yanfa'u nafsan imanuha imanin rai ba za a farar da ita da komai ba matukar lamta kur'amanan nan qablu matukar kafin nan ba ta yi imani ba domin ranar nan za ta fito daga yamma a lokacin da mutane suke sharholiyarsu akwai masu imani mafi yawa kuma suna nan suna cikin sharholiyarsu wasu suna nan mazinata ne wasu yan luwaɗi ne wasu ɓarayi ne wasu yan kinnatin ne wasu suna nan gidan burkutu wasu suna nan gidan giyan kwalba wasu suna nan suna ta ihu a gurare suna saɓawa Allah ta hanyar jingina masa abin da ya tsarkaka gare shi a irin wannan yanayi ne rana za ta bullo ta yamma idan rana ta bullo ta yamma mutane za su ta kowa yanzu kam ya san cewa al'amura sun canja saboda kowa zai ce ya tuba to gaskiyar lamari wanda tubarsa bata kasance ba kafin bullowar ranar nan tubansa ta yanzu ba bullowar ranar ba za ta amfana da shi ألا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنا من sifatu nafsin wannan jumla da aka ce. Eh, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amalan lam takun amalan din nan ita ce jumla wannan sifa ce ta rai matukar ran bata kasance ta yi imani ba kafin zuwan wannan rana ai nafsan kafiratan matukar ran kafirar rai bata yi imani ba kafin zuwan wannan rana to ba zai imani da za ta yanzu ba zai amfane ta ba ai lam takun amalan min qabli dulu ash-shams min al-maghribi la tanfa'u imanuha ba'da zalika imanin da za ta yi bayan bullowar rana daga yamma ba zai amfane ta ba au ta bar bi imaniya ko ko kafin bullowa ranar nan ita ran ba ta tsorota ba hmm? ai au naftan mu'minatan asiyatan lam takun kasabat bi imani khaira ko ko ran mumini mai sabo yana nan dai mumini ne ya yadda kuma yana laifuka amma kuma gashi na nan dan kama haram na dan kama nan yayin nan yayin nan dan zaki wannan ya cuci wannan ta yi ma dan fashi da mukamin ne ta yi ma dan kinnafin ne kuma yana yana cewa shi mumini ne ta wasu ɓangarori to shi ma dai tuban da zai yi ba rana ta kullo daga yamma ba za ta amfanar da shi ai ɗatun za ta wata ta wubatuwa kama fil hadis kamar yadda ya tabbata cikin hadisi ruya an safwan ibn astal al-muradi arwaito daga safwan bin astal al-muradi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من رأى الله صلى الله عليه وسلم يأتي <clears throat> باب من قبل المغرب <clears throat> واتو أكو تقوفا تيما أكو تقوفا تيما تيما تي تيما تي الدنيا مسيره مسيرة أرضه مسيرة أرضه أو قال يسير الراكب في أرضه wato faɗinsa faɗin ƙofa ko ku annabi ya ce ah, mahayin doki ko mahayin dabba wato zai tafiya cikin faɗinsa kawai har na shekara arba'in wato arba'in na sana halaka Allah ta'ala yau ma halaka sama wato wannan kofa Allah ya halicci wannan kofa a ranar da halicci sammai da ƙasa kuma da halicci kofar ya barta a buɗe maftuwatan littauba ya barta a buɗe saboda tuban mutane ya kaucewa ta wannan ƙofa zuwa gare shi yi yughlaqu ba za a rufe wannan ƙofa ba tun da aka halici sammai da ƙasa aka halice wannan ƙofa. a ta tattalo a shamsu minu har sai rana ta fito ta wannan ƙofa ta yamma rana tana fitowa an kulle ƙofa, tun da an kulle to tuban kowa ba zai iya wucewa ba kai da Allah maɗaukacin sarki <coughs> akhrajahu da tirmidhi wannan hadisi imam tirmidhi shi ya ruwaito shi wa qala hadithun hasanun sahihun kuma yace hadisi ne hasan sahih wa fi kitab al-isha'ati fi ashrar as-sa'a a cikin wani littafi mai suna al-isha'a fi ashrar as-sa'a ma nasu nasu abin da zamu karanta yazo in ji malam me nasu yace a cikin nasin shine wa min ashrar al-idam yana daga cikin manya-manyan sharuɗan sa'a tashin al-qiyama طلوع الشمس من مغربها هود ورانا تيمّا wa kurudu dabbatil ardi da kuma fitan wata dabba daga duniya Wahazani hadhani abubuwa guda biyu kullar rana fitowar rana ta yamma ko kuma fitar wannan dabba ma sabaƙa. kowanne daga cikin biyun ya riga fita ala asarihi abin nan eh, eh, ma sabaka al'akaru al'asari kowanne ne ya riga fita to ɗayan yana bi da shi idan rana ce ta fara fitowa ta yamma tana fita wannan dabba za ta fito ita kuma ta yi ta yawa mummuni da kafirai alamomi a goshin idan dabbar ce ta fara fita tana fitowa gari na wayewa rana ta fito ta yamma haka mai wannan littafi ya ce حين معناه أيهما سبق الآخر على أثره فإن طلعت الشمس قبل قبل إذا رأيت تفارت تاء خرجت الدابة ضحا يومها أو أن الرانا يتدبر ذات فتو دهن فيه أو قريبا من ذلك كتد ولها وإن خرجت الدابة إذا كما دبت يتفارت تا قبل لفرقه طلعت الشمس من الغد كاشقري rana za ta fito ta yamma to ta zuru ga musu ku saurara ku saurari hada hadhihi al a ɗaya daga cikin waɗannan alamomi In na mu ma zuru muna muna sauraron zalika wannan mala ce zai tahdidun a cikin wannan magana akwai tsoratarwa akwai razanarwa da Allah ke wa kan garazon bayi ala haddi a bisa tsarin maganar mai cewa imalu ma tun ya ga wasu suna sabo ya ce ku dai kowa ya ji abin da ya ga mana ai kuma zai ga sakai yadda baya so wa dalika li annahum la yantaziruna ma dukira li inkarihim lil basi dalili shine a bin tsoratarwa kawai ake yi domin su ba su wannan eh, saboda su dama ma suna musu ma cewa akwai wani kiyawa ba suna ga cewa daga duniya sai kaduna eh, li inkarihim li inkarihim lil basi wa ma ba hu wa ina muntaziruna zalika amma bikum amma mu muna sauraron haka ya same ku masu imani in shahida ma hillu bikum domin mu ga irin abin da zai same ku da irin nadamar da zai same ku alai ko nadamar ba za ta amfane ku ba min sai il aqiba na mummunan aqiba karshe wa husni halana da kuma kyakkyawan karshe gare mu mu muna jiran mu ga wannan rana mun san ku ba ruwan ku imanin wannan ranar za ta zo ba to sai mu tsaya nan alhamdulillahi rabbil alamin muna roƙon Allah abinda muka faɗa dai ba mu ladansa abinda muka yi kure cikin faɗin sa ya gafarta mana ya ba mu lafiya da zama lafiya ya kawar mana da wannan annoba ta corona da sauran duk cututtuka da ake fama da su ya kawar mana dukkan musibu na ɗan ta'adda da ɗan kimnafin da masu fashi da makami ya zutar da ƙasanmu da yalwata mu da halal Allah ya taimake mu har kullum وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه آه، <clears throat> وأبنى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم نعم